الشيطان الرجيم <clears throat> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له <clears throat> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau ta talata yau muna biyar ga watan ramadan hijira ɗaya, ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 28 ga watan hudu shekara ta ashirin. a lokaci ne da muke karatun alkur'ani a makarantar ramadan wanda muke kokarin sanin ma'anonin ƙur'anin da kuma roƙon Allah ya azurta mu da aiki da shi muna cikin suratul an'am mun tsaya a wancan a waccan rana mun tsaya kan aya ta 110 yau za mu tsora kan aya ta 111 kafin na akwai wasu tambayoyi da za mu amsa a takaice na'am tambaya ta farko yana tambaya ne akan yin hukuncin yin allura cikin azumi to allura a cikin azumi allura iri biyu ce akwai allura wacce ake yin ta wacce ba ta tsaya matsayin abinci wannan babu laifi ba kuma ta karya azumi babu laifi a yi ta da allurar da take kamar drum wanda za a yi tama mutum yana zama kamar abinci a gare shi wannan ita sanda duk ake ma mara lafiya wannan azumin sa ya kari tunda zai zauna ya ta amfanuwa da abin da ake mai na wannan allura ba tare da ya ci komai ba wallahu alam sai mai tambaya ta biyu yana tambaya akan kan mutum ya dinga wasa da gabansa har wani abu ya sa gabansa me ya hukuncin azumin wani abu ne misali fitar mani ko kuma fitar wani to wannan malamai sun saɓani wanda zai wasa da gabansa abin da ake na istimna'i kenan ƙoƙarin biyan sha'awa ta hanyar wasa da al'auran wato mutum malamai sun saɓani <clears throat> wasu suna ganin wannan baya kare azumi sai dai mutum ya yi babban laifi ya yi babban zunubi sai ta tuba wasu suna ganin jamhuru suna ganin azumi ya kare da wannan abu da ya yi sai dai kuma zai ramuwa ko ba zai ba wasu suka ce inda wato ba da gangan yai ba bisa jahilci ya shi jahili ne ko irin sabon shiga musulunci bai san hukunce-hukunce ba shari'a wannan babu komai a gare shi amma wanda ya da gangan ya sani suka ce wannan azuminsa ya kare kuma zai rama azumin amma babu kafara a kan shi saboda haka dai a takaice ganganci ne mutum ya je ya yi wasa da gabansa har ya fitar da mani na azumi ko ba azumi ba ma an hana tunda cewa ainihin su bayan Allah na kwarai ba sa yin wani abu su biya bukatar su ba ta hanyar matansu ba ko kuma ku yankunsu. wallahu alam to inda za mu dora a ma bismillah walau annana nazzanna a'udhu billahi minash shaitanir rajim walau annana nazzalna إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلا Wannan يجهلون نعم وانا mu ne na jiya inda jiya muka ji cewa su kafirai sun rantse ƙololuwar rantsuwarsu cewa idan Allah wato idan annabi ya zo masu da wata mu'jiza aya kenan to za su yi imani suka rantse suka ce la yu'minun nabi lalle za su yi imani da shi ƙur'ani da kuma abin da annabi ke gaya masu to shine sai aka ci gaba aka ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata da za mu saukan masu da mala'iku su mala'ikun su zo su ba su bayani su yi masu su ba su labarin cewa wannan risala ta manzo gaskiya ce to da za mu yi masu haka wa kallamahumul mauta kai a mata da matattu ma su yi masu magana su ce wannan risalar ta manzo gaskiya ce na alaihim kulle shay'in qubula Allah ya ce kai mu mata ya musu da duk kowane abu mu ta gashi nan ya fuskance su yana musu bayani wannan abin da annabi ke faɗi gaskiya ne duk da za mu yi masu haka Allah madaukaki ya ce ma kanu li yu'minu ba za su kasance sun yi imani da shi a ba illa an ya sha Allah sai idan Allah ya so hakan walakinna aktharuhum yajhalun sai dai mafi yawansu su suna jahiltar abinda Allah maɗaukaki ya saukar na manzancin manzo ba sa yadda sai sun sanya wani sharaɗi cewa sai an sauka masu da aya kaza sai sun ga ma'ujiza kaza inda suna da imani ba sa aiki da jahilcinsu ai shi kan shi manzo aya ne shi kan shi a matsayin shi aya ne kuma ƙur'anin aya ne don an ce su zo da kamar ƙur'anin suka kasa to amma ina haka can wata ayar Allah ke ba mu labari cikin suru an'am din kafin wannan wurin wato a baya kenan da muka karanta ko kuma tana gaba Allah ya ce ƙalulan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah wato suka ce lan nu'mina ba za mu taba imani ba da duk abin da kake gaya mana hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah har sai an zo mana da irin kwatankwacin abin da manzanan Allah suka zo da shi na mujizoji annabi isa ya zo yana tayar da matattu ainihin su tashi sirai kuturu ya safai ya dawo da yatsunsa makaho ya warke hakanan duka annabi musa sanda da sauransu to kai ma haka sai irin wannan mu ma sai an zo mana da su wannan kunga duka izgilanci ne shi yasa kullum idan kaga gaskiya bi ta kawai har ka sanya sharaɗi sai kaga kaza kaga kaza wannan ɗabi'a ce ta kafirai Allah ya tsare mu da ɗabi'a irin tasu mai Allah ya ce وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون نعم الله ملوك كيت وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا hakanan mukan sanya ma kowane annabi aduwan wato dan adawa mai masa kiyayya ko mai nuna masa kiyayya shayaɗin al'insi wal jin daga cikin shaiɗanun mutane daga kuma shaiɗanun aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura Sashinsu su yakan yi masashi wahayi na zance na ƙayatarwa wato zance mai ƙayatarwa su sashin wanda suke masu adawa ga manzanni to sai sashin su su rika masashi wahayi na zance na ƙayatarwa suna raɗa masu ku gaya mashi kaza ku yi masa kaza kamar manzo sallallahu alaihi wasallam yahudawa za su yi makwarashawa irin wannan wahayin to kowane annabi haka Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin wannan ana haƙurtar da manzo ne sallallahu alaihi wasallam ana so a nuna masa idan yanzu ƙuraishawa suna ta adawa da shi sun kisa saurare shi ya kira su ya nuna masu gaskiyar abin da ya zo da shi su imani sun ƙi to ya kwantar da hankalinsa kai ya damu ba farau ne a kansa ba annabawan da suka zo kafinsa su ma an yi masu irin wannan wa kazalika ja'alna li na biyun, ma'ana ka kenan kowane annabi da ya zo gabaninka mun sa masa aduwan maki ko ɗan adawa shayatinal insi wal jinn daga ina ake samun ‘yan adawan shaiɗanun mutane da shaiɗanun aljanu ashe ga cikin mutane akwai shaiɗanu kuma a cikin aljanu akwai shaiɗanu yohi ba'dhum ila ba'dhin sashin suke ma wahayi wato sashi wahayi zukurufal ƙauli ghururan zance mai ƙayatawa na rudu haka za su riƙa masu shi kamar yadda wata ayar Allah maɗaukaki yake ba mu labari cikin Ali Imrana fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik idan sun ƙaryata ka karka mu kai haƙuri, sun ƙaryata manzanni gabaninka hakanan a cikin suratul an'am dai can baya mun karanto Allah ya ce laqad kuzziba rusulun min qablika wa sabaru ala ma kuzzibu wa utu hatta atahum nasruna Allah madaukaki ya ce laqad kuzziba rusulun min qablika hakika sun ƙaryata manzanni da suka zo gabaninka fa sabaru sai suka yi haƙuri manzannin alama kuzibu akan abin da aka yi masu na ƙaryata su wa uzu da abin da aka yi masu na cutarwa hatta a tafi nasaruna har sai da nasarar mu zo masu suna haƙuri game da abin da ake masu ku dubi annabi musa ba irin sharrin da bani isra'ila ba su yi masa ba har ma shi suka yana da gwaiwa suka ce kaza suka ce kaza suka ce ba za su imani da Allah ba sai sun ga Allah ƙarara irin wannan duka sun an masa to ake gaya ma na biye haƙuri haka nan wata ayar da cikin surun fusilar Allah ya ce ma yi laka illa ma ƙarƙila da rusulimin ƙaulika abin da fa ake gaya maka nan ba wani abu ne face an faɗi irinsa ga wanda suka zo manzanni da suka zo ka in wato inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim Ba ka'ida ce kawai Allah ya aji ba yadda za a yi kullum sai an sami shaidanun mutane sai kuma an sami shaidanun aljanu kuma sai sashin su ya rika masashi wahayi ku duba yanzu ko matasa lalatattu sai kaga kamar wahayi suke ma wato sashi wahayi Dan nan sai kaga yaro in lalatacce ne kai ka ce wani magana iso abokan shi shaidanu nan sun ja kamar yadda yaro nagari shi kuma sai ka ga kamar magana iso abokansa nagari dandanan shi ma yana tare da su to shaidan ne ke sa suke ma juna wahayi musamman zamanin wayan nan sai ka ga yaro ya yayi ma wani yaro shaidani waya dandanan sai ka ga an ji an haɗu yarinya shaidaniya sai ta ma shedaniya kawarta waya sai a haɗu to shine nan Allah ke mana bayani sashin su ne suke masashi wato ainihin wahayi kuma wannan haka ake duk wani wanda zai da'awa ko yanzu malamai su ne magada annabawa to ba malamin da zai da'awa bisa sunna bisa hanya ta gari sai an sa masa makiya sai an sa mai yan adawa wanda za su rika zage shi suna sukari suna aibata shi ba tare da haƙƙi ba haka nan za su yi ta yi sai Allah ya ce inna rabbaka lazu magfiratin ubangijin kama abucin gafara ne mabucin gafara ne idan duk abin da kake yi na shaidanci kai ɗan adam ko kai aljini idan ka tuba sai Allah ya gafarta ma ya shafi ah ba Allah cewa annabi cewa ko zunubi ya ya tabo sama dan wajen yawan shi kenan in ka ce ka tuba Allah sai ya shafe maka shi kafin ya damke ka shi yasa sai Allah ya ce wa iqabil kuma Allah ma'abucin kamu ne mai raɗaɗi idan baka tuba ba duk wa'azin da ake kana fama da shaidanci a matsayinka na mutum ko aljan to kamun Allah mai raɗaɗi ne ba irin kamun nan ba ne na ɗan adam a sa ka a kurkuku a tsare wata gwamnati in ta zo taimaka afuwa a'a a je a ɗaure ka idan idan corona ta zo a ce dai a fito da yan kurkuku saboda cinkoso nan ka fita ciki wancan babu kamun Allah kamu ne kawai ka'idar kenan ko ka daina shaidanci ka bi Allah shi kenan ka tuba Allah mai gafara ne sai gafarta ma ya sa ka wuta ya sa ka aljanna ko kuma ka ƙi ka ɗore har ajali to Allah zu iqabin alimin ma'abucin kamu ne mai raɗaɗi a wata yara cikin sunan furqan Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min almujrimina haka nan muka sanya wato ga kowane annabi muka sa mai aduwan yan adawa eh minal mujrimina daga mujrimai a danga fama ka ga annabi yan gidansa yan uwan mahaifinsa suka fara masa mujrimanci abu lahab da haka da ya tara su shi ya fara cewa ah, alhaza jama'atana yanzu kawai dan ka gaya mana ba abin bauta sai Allah shi kinan dama da wannan ka tara mu tabbalaka kaga shine baffan sa shi ya kamata ya fara karba amma shi ya fara tawaye ƙurai shawa jininsa tsatsansa su suka fara masa tawaye haka to har yau har gobe za ka ga mai da'awa yana da'awa in ba sa abu na kusa da shi su za su fara kangare masa su za su fara fanɗare masa saboda wannan ƙa'ida da Allah ya faɗa mana a nan kuma za ka ga ana wannan zukurafal ƙauli ɗin gurura duk abin da ake faɗi na wahayi da ayoyi ba sa fahimta amma abin da shaiɗanin ke gaya masu sai shaiɗan ya rika zayyana musu shi walau sha a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so ba za su aikata abin da suke aikatawa in ba wato da sai su daina kenan sai su dawo kan ga hanya sai da haka ina abin da ya riga ya tabbata a kansu lalazi na haƙar alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'adhum kullu ayatin hatta ya rawar al wasu kalman nan ta ubangiji ta riga ta tabbata a kansu la amla anna nama. min jinnati wan nas Allah ya rantse wallahi sai ya cika wuta da mutane da aljannu to wasu wannan kalmar ta hawa kan su shi yasa la nuna ba za su imani ba duk wa'azin da za yi Allah ya ce wa law ja'adhum kullu ayatin kowace irin aya za a zo musu da ita ta wa'azi da nusarwa da nunawa ba za su imani ba hatta ya rawar azabal alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi ga ta nan ƙarara Ba lokacin kuma za su yi nadama yau a maida mu duniya za mu gyara ce ina babu sauran gyara an gama an gama duk wanda ya riga ya mutu bai tuba ba bai ba abin da yake ba har ya kai irin wannan lokaci to wallahu musta'an ya shiga wani yanayin da sai dai mu ce Allah ya kiyaye ya zo cikin wato ainihin waraqatu bin nawfal yake ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi da manzanci yake cewa innahu lam ya'ti ahadun bi misli ma ji'ta bihi illa udiya ba wani wanda zai zo da irin kwatankwacin abin da ka zo da shi din nan face sai an yi adawa da kai sai an yi adawa da kai ma'ana kenan tun wannan lokaci shi ya ba da labari annabi abin da ya zo da shi gaskiya ne to ko duk gaskiya an zo da ita ba kowa ke karɓarta ba sai an sami wani ya yi tawaye sai an sami wani ya fanɗari su shaidanu da aka ce shaidanun mutane da aljanu suke ta to wai akwai yaya yaya shaiɗan yake ne a ai shi shine malamai suka ce wa shaidanu kullu ma kharaja an nadhirihi bi shari shi abin da ake nufi da shaiɗan wanda zai ɓalle ya fitar ma wanda yake kama da shi ya fitar mai ya fuskance shi da shari an aiko annabi sai kuma wani can ya bullo ya rika fada da wannan abin da aka aika annabi da shi a wani ya tashi yana wa'azi a bi sunna a bi Allah a daina shirka sai wani shi kuma ya bullo ya ce a'a faufaukar a daina to wannan shine shedani wanda shedani babban can iblis wanda aka fitar daga aljanna kuma aka tsine masa albarka to yana da yana da wazirai yana da me ake kiransu zuriya daga cikin mutane da aljanu yana da 'yan baranda daga cikin mutane da jini kuma su suke masa hidima malamai suka ce shaidan yana da wata kujera a cikin teku yakan aji sai wakilansa da ya watsa a bayan ƙasa sai je ya zauna sai ce su zo su yi mai bayani su ba shi rahoto rahoton abin da suke na barna cikin al'umma wani ya zo ya ce ni na sa shi ban bar ba sai da na sa shi je zina sai ya ce to ka dai amma hayo baka kai ba ce ni ban bashi ba sai da na sa shi ya saba ma iyayensa wani ya ce ban bashi ba sai da na sa shi ya shirka ban bashi ba sai da na sa ya kisan kai ban bashi ba sai da na sa ya saki matarsa sai shi ɗaya ce kai amma kai kai da ka sa ya saki matarsa babu shaidani ka. saboda mai aure da shi ake samun zuri'a da shi ake samun hutu da shi ake taimakon juna to ya shiga ya fita bai bari ba suka zauna tare sai da ya raba su ba wai waɗancan ma ba su yi mai aiki ba shi shaidan kullum babban abin da yake so a haɗa Allah da wani wajen bauta dai shi yasa yake da matakai daban-daban yadda yake kafa tarko yake kama mutane shi yasa kullum ka ji tsoro daga wato shaidanun mutane da shaidanun aljanu shi yasa muke neman tsari kullum tun da aka saukan ma da annabi da ainihin ni shi kenan ya huta kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas cikin bi rabbin nas ke kake cewa be min sharril a ina ne min jinnati ko eh waswasil kan nas sannan sai ka ce min aljinnati wannan daga sharri wato sharrin mai sanya waswasi a cikin kiraza shine wa shine babban shaytani wanda zai sa maka wasu wasi ka rika jin duk abin da kai ba daidai ba kai akwai ma Allah kuwa hmm, wutar nan da ake fadi akwai ta duk ya sa maka shakka ya sa maka wasu wasi sannan kuma kake neman tsari daga ne wato sharrin shaidanu daga suke cikin mutane da kuma suke cikin aljanu wannan kullun shi yasa annabi sallallahu wasallam in ya gama kan ya tayi sai ya karanta su askar dinsa na safe sai ya karanta na yamma sai ya karanta in zai kwanta bacci sai ya karanta su su qul huwallahu su falaki sunnati saboda kullum fitinar sharrin wato wanda yake bai jin tsoron Allah ba ba kaɗan bacci shi ɗan wancan ba zai zo maka ba sai dai ya bazo wato yan barandan shi Allah ya tsare mu wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ma minkum min min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min aljin. Ki ba wani a cikinku face an wakala masa ƙarininsa daga cikin aljanu wato shaidan kinan sai ainihin faƙila sai aka ce wala an ta ya rasulallah haka ya manzan Allah an ƙala sai ya ce wala ana illa annallaha a anani alaihi fa aslama ya ce har nima akwai shaidanin da ke tare da ni sai dai ni Allah ya taimake ni akan shi ya musulunta fala ya amurni illa bi khairin baya umarta ta sai da alkhairi to kaga wannan hadisi in ka ji shi akwai ban tsoro ka ce kai ka fi karfin shaytan kai kai kaza kai yawan sallah yawan karatun qur'ani ina shaytan zai iya zuwa maka kuma ya halaka ka saboda kowa yana da shaytani shi yana nan yana kokari ya jaka aka ce haka ya rasulullahi ce hanni sai dai ni na fi karfin nawa Allah ya taimake ni ya musulunta shi kenan bai umarta ta sai da alkhairi to ka kaga mu namu ba mu sani ba musulmai ne arna ne sai dai mu ci addu'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko wannan ayar kenan Allah ya ce fazarhum amma yaftarun ka kyale su kawai da abin da suke kirkira na ƙarya suna faɗa wali tasgha ilayhi abidatul ladina la yu'minuna bil akhirati har wa yau zukatan waɗannan da ba sa imani da Allah wali tasga ilaihi za su karkata zuwa ga shi zukuraful Zan zancancan na ƙayatarwa da shaidanu ke majunan su wahayi to sai ka wanda ba sa imani da Allah sai kaga ga mai zukatansu suna ta karkata yanzu ka dubi kaɗe-kaɗen da ake yanzu da bushe-bushen da ake waye zaka ga suna sha'awa suna jin daɗi wanda suke akwai shaidan tare da su akwai fasikanci tare da su sai kaga san kiɗan suke san waƙa suke son shedancin su amma mumini ba abin da ya da mai ba ma ya so ya ji shi sai ya ji ana disturbing din shi ne kawai to haka Allah ya ce zaka ga waɗannan da zukatan waɗanda ba su imani wato da ranar lahira sai ka ga su kam sukan karkata zuwa ga wancan zukuraful qauli din sannan yardahu kuma sai ga suna yarda da shi da shedan ya tsara musu magana ya zayyana musu Kinan ya abin da ake kira wato zayyanawa shine waswasi a tsara maka abu kawai kare ga kai Ka din nan in kai zai fishe ka alhali halaka ce wato ainihin abin da zai kai ka ne ya baro don shi shaidan haka yake zai sa ka kayi in ka gama kuma sai ya koma yana kirkata maka dariya ba haka za a bi gobe kiyama ya ce Allah ya yi muku alkawari na gaskiya ba ku bi alkawarinsa ku aikata kuka nema ba ni ne muku alkawarin ƙarya kuka bi ni yau ba ni da komai da zan ba ku ni ma ta kaina nake ya yi masa dariya ya bar nan sai bawa ya tashi ba tsuntsu ba tarko shaidan da ya ja ka, kake ga zai sa maka mafita gobe kiyama sai ka ga babu Allah da ya ce ka bi shi ma alƙawarin aljanna shi kuma ka bi shi ba Allah ka tsare mu da wannan nadama Allah ya ce wal yaktarifu ma hum muktarifun ka kyale su su ta tsorurta abin da suka kasance suna tsorurta na zunubi da ayyuka na sabo Allah ka tsare mu mai Allah ya ce أفغير الله أبغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا نعم والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك فرقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم نعم الله مدوكك يتي واتو أفغير الله أبتغي حكما yanzu wani Allah kuma zan biɗa zan nema a matsayin mai man hukunci tsakanina da ku wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala gashi shi Allah shine wanda ya saukar da littafi mufassalan dalla dalla a fayyace ko komai karara wallazina atainahumul alamu ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik wadannan da aka baiwa littafi yahudu da nasara kenan su sun san lallai shi wannan ƙur'anin saukakke ne daga ubangijinka bil haƙƙi da gaskiya ba wasa a cikinsa ba wargi falata kunan na minal mumtarin kar ka kasance daga cikin masu shakka wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangijinka ta cika cif sidikan gaskiya ce wa adlan kuma adalci ce la mubaddila li kalimati babu canji game da kalmomin Allah abin da ya faɗi ya zartar haka ne ba canji wahuwa sami'ul alim Allah shi mai ji ne kuma masani ne wannan aya Allah maɗaukaki yana so ya nuna mana su kafirai mushrikai kullum sukan so cewa a karkata zuwa ga abin da su suka karkata zuwa gare shi shi ne ake gaya ma annabi kulli ha'ula'il mushirki na billah ka gaya ma waɗannan da suke shirka da Allah allazina ya'buduna ghayra wanda suke bauta ma wani Allah afa ghayra Allah abtaghi hakaman baini wa bainakum shin wani Allah kuma zan nema a matsayin mai man hukunci tsakanina da ku in an ce hakaman wato daidai yake da kace hakim kenan hakaman wanda zai mana hukunci yanzu na tashi kuma wajen Allah zan nema shine zai wani Allah in aje shari'ar Allah in aje hukunce-hukuncensa nemo wani can constitution daban hmm? wani tsarin zan nemo daban ba na Allah ba in sa shi ne zai riƙa man guideline ina hmm? kamar yau rayuwar da ake kenan ƙwar'ani da Allah ya saukan mana da sunnar da annabi da ya karantar da mu yanzu ita za mu bari mu bi wani abin nan can daban ideology na wasu wanda tsarin su babu imani da Allah tattalin arzikinsu don hmm? siyasarsu zamantakewarsu mu'amalarsu dama Allah ba su imani da shi ba to shi za mu aje ko kuma mu aje hukuncin Allah da ƙur'ani da sunna mu ɗauko wani abu daban mu sa shi zai mana gadin ɗan rayuwa yau yau halin da muke ciki kenan shi yasa ake cikin wannan ɗimuwar da ban kaura an bar hukuncin Allah duk abin da ya faru ba za a waiwaya a ce mai Allah ya ce <clears throat> mai manzansa ya ce ya za mu yi wannan abu da ya faru ya taɓa samun magabata ya suka yi sai dai a zuwa ɗauko mai who ta ce inda ta ce shi kenan ya zama nasi ɓangaren lafiyar kenan in ka da ɓangaren ilimi mai unesco ta ce shi kenan shi ne ko da ku ya saba ma ƙwar'ani da sanna in ka dawo tattalin arziki mai world bank suka tsara mai suka ce bankin duniya mai suka tsara shi kenan mun yadda mun san suwaye shugabannin waɗannan abubuwa ba za a dawo a kalli ƙwar'ani ba mai Allah ya ce tattalin arzikinmu ya za mu tsara shi ya dace da abin da Allah ya ce mu zamantakewanmu mu'amalanmu hmm? duk abubuwan mu faɗi tashinmu alaƙanmu da Allah yaya shine a fagairar lahi haka hakaman shin wani Allah zan nema kuma ya zama mai man hukunci a rayuwa ta ce da kullum faɗi shi na duka wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala shi Allah shine ya saukar da littafi fayyataccen littafi Al-ƙur'ani. kawai amma da bayanin shi والذين آتيناهم الكتاب يعلمونه يعلمون أنه منزل من ربك بالحق waɗannan da aka saukan ma littafi yahudu da nasara su sun sani wannan abin da aka saukan makan gaskiya ne daga ubangijinka gaskiya ce sun tabbatar <coughs> domin dama a littafin su an faɗi za a zo za a yi koman zo za a saukan masa da ƙur'ani to kai kar ka kasance daga cikin masu shakka annabi an san ba zai shakka ba A kan wahayen da aka yi masa a kan dokokin Allah mu da ni da ku mu ake gaya ma kar mu zama masu shakka a ce ma ga aya ga hadisi ka zo kana kai kawo kai dai abin da kake so a gaya ma mai kafiran duniya suka tsara shi kenan shi kai yadda da shi shi kai imani da shi to kar ka zama cikin masu shakka dan uwa zo ka rike qur'ani ga abin da Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adala kalmar ubangijinka wato ta cika cif sidikan wajen gaskiya da abin da Allah zai faɗi gaskiya ne ƙur'ani ka kafin ka ɗauke shi labaran da ya ba mu na abin da ya faru wanda aka kasanta mana zamanin Musa da Fir'auna me ya faru zamanin Adawa da mutanen wato ainihin Annabi Saleh da mutanansa Annabi Hud da mutanansa duk me ya faru Karuna me ya same shi mutanen Annabi Lut duk Qur'ani ya hakaito mana sidikan gaskiya ne haka nan kuma ya ba mu labarin abin da za a yi nan gaba tashin kiyama ya ba mu labarin wuta aljanna siraki duka sidikan gaskiya ne babu ƙarya a ciki eh wa tammad kalimatu rabbika sidikan sai aka ce wa adlan zancen ubangijinka da hukuncin san ya hukunta shi kuma adalci ne duk abin da Allah ya hukunta ya hukunta in an kaza ai kaza in kaza akai kaza ga hukunci to wannan adalci ne in mutum je sata in an kama shi a girbe hannun shi in ya saci abin da ya kai rubu dinar wanda ya taba aure je ya zina a jefe shi hukunci ne kuma adalci ne ba zalunci ba ne wanda ya kashe wani a kashe shi hukunci ne adalci ne adalin kenan wasamman kalimatu rabbika sidiqan wa adlan komai adalci duk inda kaji Allah ya hukunci to yau sai aka ce da a jingine su wa jingine su inda muke dan kallo muke jin daɗi muna cewa su alhamdulillah suna kamanta Saudiya su ma kullum yanzu ka ji an ce doka kaza sun share ta dokar bulala kwanan nan sun share ta dokar wace ce ita ma? da eh? ita ma haka eh haka gashi kullum yanzu su ma haika ji waiwai an fito da doka an cire kaza an cire kaza wa iya zillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komai kalma ubangijinka ta cika yau da ita ake bi a duniya da an zauna lafiya da an sami mafita amma yanzu ku rubi yadda duhu ke dukan duhu an rasa yadda za a yi ya za a yi da korona. an rasa yadda za a yi iyayen duniyar ta je masu sun rasa yadda za su da ita ba rigakafi ba magani wanda Allah ya so ya mutu shi kenan ya tafi wanda kwanan shi gaba ya murmure ya warke haka ake ta yi ga ta nan a dawo a koma a gyara a daina saban Allah a'a an kasa fahimtar cewa a'a an jangolo fushin Allah ne Allah ka mu gani Allah ya ce la mubaddila li kalimati babu canji ga kalmomin Allah abin da ya zartar na hukunci babu canji adalcinsa duk abin da ya haka yake ba a canzawa hukuncin Allah ba amendment ba review nan ne duniya za a ce a koma constitution a sake dubawa wanda suka rubuta sun tafi sun saka bukatunsu wanda suke a kai yanzu kuma suna so a sake review sake amendment a cire doka kaza a saka kaza ta wannan to aikin nan adan kenan la mubaddil kalimati shi Allah hukuncinsa babu ba kalmominsa suna nan haka suke abinda yau muka kasa fahimta kenan da aka ce maka zina haramun ce zina haramun ce babu sadda za a canza ta a zo a gyara mata suna a kira ta ba zina ba ka san yanzu abinda ake ta yi kiran ko sai ka ji an ce fyaɗe shine laifi amma zina shiru kuna ji ana magana ta kullum ƙungiyoyin duniya fyaɗe fyaɗe ya kamata a rika hukunta masu fyaɗe a'a su saboda su a wurinsu mun an kama yarinya an zina da ita da ƙarfi shine laifi amma inda yadda ta shi ke nan ba laifi ba ne. illallah to kafin a yi fyaɗe ɗaya an yi zina goma kuma Allah ya da zina wala ƙarfi zina Allah ya ce kar a kusanci zina to kalmar tana nan haramun ce haka nan riba haramun ce duk abin da wata kalma da Allah ya ce haramun haramun ɗin yana nan wanda kuma aka ce a yi a yi shi ya sa dole ne lura da wannan Allah maɗaukaki yana umarni ya amurhum bil wayan wa yanhahum anil munkari Allah yana umartar bayansa da su kyakkyawa kuma yana hana su ga mummuna saboda haka kalmomin Allah dukkan su in Allah ya ce a yi to hakan shine daidai in ya ce a bari to a bari shine daidai domin baya hanawa sai abin da yake akwai fasadi a ciki sai abin da kaji Allah ya hana to akwai barna ciki abin da kuma yace ayi to akwai alkhairi cikin abin shi yasa kullun ka bi dokokin Allah na yi na bari ka bari sai ka zauna lafiya duniya ka sai ta maka kyau la mubaddalil kalimati babu canji ga kalmomin Allah laysa ahadun yu'aqiba hukumahu ta'ala in Allah ya hukunci ba wanda ke zuwa bibi hukunci ya ce ka ya kamata a duba a gyara wuri kaza da Allah ya yi ba daidai ba ne ba a yi ma wannan a duniya ne za a ce an yi hukunci nan in ka ga dama ka ɗaga ƙara in kuma waye ne wata kotun ta zo ta rushe a can kotun Allah ba haka take ba lafi duniya wa lafi akhira hukuncin Allah ba mai bibiye shi ya ce Allah bai daidai ba ko a nan duniya ko a lahira wa huwa sami'u eh a kawali ibadihi Allah shi ne mai ji game da dukkan zancikan da bayansa suke yasa an ka magana faɗi alkhairi ko ka shiru musamman za zana azumin nan kana azumi kana surutu ka yi da wancan ka zagi wancan to za ka wuni da yunwa ne kawai haka na ya ce eh babu bukata ka ba abincin ka da abin shan ka muddin kana faɗin ƙaunin zur ka zagi wancan ka yi da wancan kai annabi manci to kawai yunwa kake wuni da ita baka da lada wurin Allah yanzu sai haka suke musamman da aka tsara mutane a gida din nan shiru sai kuma a zauna ba za a dauko qur'ani a karanta ba ba za a dauko wani abu na ilimi ba ba za a je a muraja'a ba ba za a ji wa'azi ba a sai dai kawai a tafira wannan fira a ta yi da mutane to lallai mu sani Allah na ji sami'un alimun ko masani ne da harakatihim da motsawa kowane bawa allazi yujazi kullu amilin bi amali Allah zai sakan kama kowane mai aiki da aikinsa mai Allah ya ce wa in tuta akthara man <coughs> fil ardi yudilluka na'am يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نعم الله ملوك كيتي وإن تدي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل عن سبيل الله idan ka bi mafi yawan wanda suke ban ƙasa za su ɓatar da kai ne gabarin wato tafarkin ubangiji za su raba ka za su ɓatar da kai an sabilillah ga barin hanyar Allah in yattabi'una illa zan domin mutane mafi yawan su ba komai suke bi ba sai zace zace sai zato babu ba wai abin da yake na gaskiya ba wa inhum illa yakhrusun ba komai suke ba face wato takhrifi shine ainihin wato abin nan shaci faɗi kamar yadda ake dabino da in za a yi masu dabino yana sama ana so za a sai sai a zo a sai a nemo wanda suka iya takarisi imantawa kenan wannan dabinan da Allah zai yi buhu nawa sai a kalle a kalle sai cakila zai yi buhu biyu ko kuma a ciro shi a tara a ƙasa sai a ce da Allah kalle wannan tarin dabinan zai yi buhu nawa sai su kalla su kalla sai ce zai yi buhu bakwai to imantawa ne in an dace buhu bakwai yi takwas ko yi shida ko bai kai ba ko ya haura wannan shine takarisi abinda baka da tabbas to mutane ba komai suke ba illa wato ainihin ya kursuna su ta shaci faɗi abinda ba su da tabbacin yadda yake inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili an sabilihi lalle Allah shine mafi sanin wanda zai bata gabanin hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sani ga wanda suke za su shiryu su bi hanyar Allah hanya ta manzo kenan wannan aya zamu ga abinda take nuna mana shi yasa kullum malamai suna cewa ba da yawa ake gane nan gaskiya take ba kawai ka ga yuyu yuyu kenan inda yawa yake yuyu ka ce to nan gaskiya take bari inda a'a annabi eh, ga abin da aka gaya ma annabi wa in dai aksara man fil ardi in ka bi mafi yawan wanda suke a ban kasa yuzilluka an sabilillah za su raba ka za su batar da kai daga kan hanyar Allah yanzu ka dauki misali yan adam da suke ban kasa yan hmm, China China ta fi ko'ina yawa a duniya menene su mafi yawansu kafirai ne allah ma ba su yadda da shi ba da korona nan ta zo cewa aka yi sun ga dan korona ta kama shi ban kama wuta suke kawai su karasa shi su ba ruwansu da wani waye warke wani tausayi na ruwan dan cana da wani abinu kafirai ne to kaga su kenan ka tafi rasha su ma su ma ba su yadda da allah ba galibinsu ka taho america kasashen europe kiristoci ne mafi yawansu ko ka taho nan asian countries din su ma indiya wannan ga nan da suwaye ne gaba ɗaya population duniya in ka duba aksara man fil ardi za ka ga kafirai ne to ka dawo cikin ma inda ake musuluncin su ma masu musuluncin ka ga yadda ake musuluncin to shi yasa in ka ce wai da yawa za ka yi kalla ka bi to lalle za a halaka ka kullum in wanda yake da gaskiya tare da shi ko mutane 'yan kaɗan ne to ka bi gaskiya ba ruwanka da yawa annabi ibrahim ba shi kadai ya zo ba amma da yake yana tare da gaskiya Allah ya kira shi al'umma la kira shi umma kaga ba wai yawa Allah ke kallo ba shine me da yawa ma ce akai ma yawa yawan su ma ba sa imani yawa yawan su ba sa godiya ga Allah ashe kage kullum ba yawa zaka kalla ba aini kaza nan su ne kaza to ina ruwanka da yawa dan uwa haka aka gaya manzo in ka bi mafi yawan su za su raba ka za su batar da kai daga tafarkin Allah subhanahu wataala haka can cikin suratul safat Allah ya ce ko wato walaqad dhalla qablahum aktharul awwali aki gabanin su wato wato wanda suke gabanin sun sun halaka kuma aktharul awwalina da mafi yawan na farko kurubi annabi nuhu mana mutanen sa dai kafire sai wanda ya saka cikin jirgin nan saura duk kafire ne aka zo da ruwan dufa na aka shafe su ko haka in ka dauki duk kana duba dubi annabi ibrahim mutanen shi da ya ta fama da su haka haka to haka wata ayar ita ma cikin suratul yusuf Allah ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin wa ma aktharun nasi ne yawan mutane wanda suke walau harasta bi mu'minin ko da ka so zama mu'minai din kana kwadai ba za su zama ba annabi duk yadda yayi haka ya tafi ya bar wasu na kafircin su ko ko ba haka bane to waye yanzu yau zai zo ya ce ya kai ka shirye da kuwa ai baka isa ka shirye da kuwa sai wanda Allah ya shiryar kai abinda aka ce maka kai dai nuna hanya shirya ta irshadi aka baka shirya ta a gane gaskiya abin tana hannun Allah shi yasa wanda Allah bai shirya ba baka isa ka shirya da shi ba wanda wato Allah ya shirya kuma ba wanda ya sai batar da shi Allah ka shirya da mu Allah ka dora mu kan hanya ta daidai wanda du'a to Allah shi yafi sanin batattu shi yasa sai ka ga suna ta bin hanya batan kuma ba da ka iya da su haka nan Allah shine masanin wato wanda suke kan shirya sai ka ga ya tsare masa hanyar shirya ɗin shi yasa aka ce kullum muyassarun lima khuliqa ƙalahu kowane akan sauƙaƙe masa yi ta bin abin da aka dace shi don shi Allah ka samu cikin bayan ka na ƙwarai. ne Allah ya ce in na'am وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم فهو أعلم بالمعتدين نعم الله يتي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كتي daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa wajen yanka kenan in kuntum bi ayati mu'minin in kun kasance da ayoyinsa kuke imani wato abin da aka ambaci sunan Allah yan yanka shi to lalle wannan halan ne ku ci kamar wannan aya mafhumin ta tana nuna kenan abin da yake ainihin ba a fahimbaci sunan Allah ba shi ko ba za a ci ba kenan an gane da kyau a wannan wata shubha ce kafirai na ƙurashawa suka zo da ita suka rika cewa wato a shubhar tasu kama kana wato yastabihu faru ƙurash. min akali wato mayitat wa akali ma zubiha ala nusubi wa ghairiha su suka zo da shubha suke cewa wai yanzu ainihin ku kula cin abin da kuka kashe da kanku amma ba ku cin abin da Allah ya kashe ya haka ai kamata ya yi abin da Allah ya kashe shi za ku ci fiye da ma abin da kuka kashe da kanku ne abin da Allah ya kashe mai suke nufi mushe kenan ko <laughs> shi ne to kaga wannan shi waje ce kai abin fa nasu kamar akwai gaskiya to shi ne wannan shuhar ta su ake so a kore mana wannan abin da suke faɗi ai kaga ba haka bane sai Allah ce fa kulu mimma dhikra alai in da ya ke muminin ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kan shi in dai kun kasance game da ayoyin Allah ɗin ku masu imani ne kada a kama ku wata shubha wa malakum Allah ta kulu mimma dhikra smullahi alai me same ku ne ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kansa ba aka yanka shi aka ce bismillah wa qad fassala lakum ma harrama alaikum kashi an riga an fayyace maku an rarrabe muku abin da aka haramta a kan ku. wasu ayoyin ai an muku bayani menene haramun illa matsururtum ilai sai abin da bukata mai tsanani ta kai ku ga cin sa wannan dai an muku bayani nan ne kawai mushen da aka yi da ku ci amma ba mushe su da suke faɗi ba wai abin da Allah ya kashe ku ci ko kuma da kuka kashe ya haka ai ba a ce ku ci mushe ba an fito an gaya maku mushe cin sa haramun ne sai in kuna cikin tsananin bukata bukata da ka iya mutuwa in baka ci ba komai sai mushen nan ne aka yadda a ci aya muku wannan bayanin ko wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim ghairi ilmin da yawa daga cikin su mushrikai ko yahudawa sukan kokari su batar da mutane da soye-soyen zukatansu da gaire ilimin ba da wani ilimi ba ka san mai shubha shi ba ilimi ba ne ita shubha rudu ne kawai mutum zai tsara na rudu ya kawo sai a ga kamar maganar shi ta yi kama da gaskiya shi ne Allah ya ce da yawa yawansu suna ƙoƙarin halakar da mutane su ɓatar da su a barin hanya ta ƙwarai ba da wani abu na ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mutadin Lallai Allah shi walle ubangijinka shine mafi sanin waɗannan da suke ta'addanci suke ƙetare iyaka suke faɗin abin da ba daidai ba wato alamu bi tida'ihim wa karibihim wa iftira'ihim kar yadda suke yi su ce wai a ci mushe ai shi Allah ne ya kashe shi shi ya kamata a ci wannan magana ta maguzawa ce da ma cancin suke yin ta ba daidai ba ce mai Allah ya ce wa zaru zahiral ismi wa إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون نعم الله مدوك كيتي وذروا ظاهر الإثم وبائنا كبر wato zunubi wanda yake na fili da na ɓoye duk wani abu na saƙo na fili da na ɓoye ku bashi inallazina yaksibuna al-isma Lallai waɗannan da suke tsorurta aiki na zunubi na saƙo sai ji zauna bi makanu ya da sannu za a sakan kamasu da abin da suka sance suna tsawarwarta suna aikatawa na zunubin to za a sakan kamasu wannan aya malamai suka ce can aƙidar kafirai sai suke jin su kamar zunubi wanda ake yi a ɓoye shi zunubi wanda ake a ɓoye ba wanda ake a fili kai shine zunubi amma an a ɓoye ka je kai aikin ka ba wanda ya gani to wannan ba laifi ba ne kun fahimta ma'ana idan mai laifi ya je laifi a ɓoye to sai suke ga wannan ba laifi ba ne amma idan ka zo kai ƙarara to wannan shi ne zunubi shi ne laifi sai Allah ya ce wa zaru zahirar ismi wa baɗina duk ku tarkata ku bar saƙo na fili da na ɓoye zunubi na ɓoye da na fili a basu dukansu zunubi ne a wurin ubangiji ba wani wanda za ka ciya a wancan kaza wancan kaza shi yasa Allah ya ce cin suratul araf Ul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan ce masu kaɗai Allah ya haramta wato harrama rabbi al fawahisha ubangiji na ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma batan wacce ta bayyana da wacce ta buye duk zunubi na fili da na boye gaba ɗayan shi haramun ne a wurin Allah zahiran aw khafiyan wanda yake fili ko wanda yake a bayyane ba za ka zo ka yi laifi a ɓoye ana ganin ka ce wannan ne za a rubuta ma zunubi ba ka je ka ɓoye ka yi ta saɓo ka ce wannan ai ba zunubi Allah ne yana ganin ka mala'ikunka suna gani sun rubuta kuma zunubi na na an tattalan maka shi yasa da fi da saɓo na fili da na bayyane dukkan sa saɓo ne kuma a tattara a nisance su wanda shi ne yau din zaka ga kafirai kamar shi suke kararawa harkar zinan nan kamar tabbatar da ita ake yi ka je ka yi tunda ta da ka da amma fyaɗe shi ne tunda da ƙarfi kai to wannan shi ne a kai ka kotu a yi maka hukunci kullum ngos ɗin nan ƙungiyoyi na wajen nan kullum bayanin suke nan. ya kamata a tashi a ɗan mataki akan masu faɗe ah, to su masu zinafa eh, su su ba za a ɗan mataki a kansu ba hmm, kullum ci 'ya'yan shegu ga sunan sun yawa ana cewa a yi fi daɗin shege a yarji ya zama bala'i cikin al'umma ya kamata mu gani wansan akwai sauran a yi tambaya a ƙarshe a farko muke yin sa'ai a saura minti nawa to bari mu sa sura a ce gaba mu je ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون نعم ألا مدوك كيت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفظ kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba domin shi wannan abin fasikanci ne ma'ana haramun ne kinan me ake nufi abinda ba ambaci sunan Allah a kan shi ba shine abinda yayin da za a yanka shi aka ambaci sunan gunki ko sunan aljani ko wata iska kamar yadda masu bauta ma aljanu suke yi tare da bokaye za a ce ka je za ka yanka ɗan akuya mai bakin kai ko mai bakin cibiya sannan kuma za a yanka